To yanzu dai abu dai wanda ya fi muhimmanci ga Baba Buhari shine da kwantar da hankalin shi ya samu lafiyar shi da gama nitsuwa sannan in ya nitsu ya huta sai maganan kuma jami'a malaman makaranta su yi haƙuri su koma. Nana Yusuf Lawan Babale muna fatan shugaban ƙasa Buhari ya mai da hankali akan harkar tsaron nan a inganta shi fiye da yadda ya tafi ya barar abin. Sai kuma bangare na biyu abin da ya shafi tattalin arziki yanzu malamai sun shiga yajin aiki. Muke ganin shugaba Muhammadu Buhari ya kamata ya mai da hankali a warware mannan matsalan domin mu su koma karatu a ci gaba da harkoki na karatu a wannan ƙasa. Sunana Hawo Mustapha. To abubuwa da dama na farko zan iya faɗi cewa tun da ɓangaren makaranta makarantu akan yajin aiki da ake gaban ƙasa ya duba ya mayar da hankali gurin makaranta da kuma ƙara ƙoƙari akan duba yadda tsaron ƙasan yake sa'an nan kuma haɗa kan jama'a. Wasu 'yan Najeriya kenan suke tsokaci dangane da abubuwan da suke sa ran shugaba Buhari zai mai da hankali a kansu. Ba ga ɗaiɗaikun mutane su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu na ci gaba da bayyana ra'ayi dangane da alƙiblar da ya kamata shugaban ya kalla a yanzu. kwamar nura irma aji jami'i ne a ƙungiyar sislak mai bibiyar ayyukan majalisun dokoki da tabbatar da shugabanci na gari mun yi magana cewa ya kamata shugaban ƙasa ya fitar da wata matsaya akan faɗin faɗa da ɓangarorin ƙasar nan suke ta yi shugaban ƙasa kimanin kwana ɗarin da eh, yake yana yana waje baya ƙasar nan mun ga dawowar harkar insurgency na da sace-sacen mutane a ƙasar nan harkar tsaro ta ƙara ɗaukar wani sabon salo mun ja hankalin shugaban ƙasa akan cewar dangantaka tsakanin ɓangaren zartawa da bangaren shari'a da kuma bangaren yin dokoki majalisa tana da muhimmanci bai kamata shekara bin da ya yana mulki a ce an yi su ana cikin wannan kace na ce tsakaninsu ba ya kamata a zauna a yi wa juna magana ta gaskiya a tinkari matsalolin da 'yan ƙasa ke ciki a yanzu don rayuwa ta yi tsada shugaba buhari dai ya bayyana ne a najeriya mako guda da fara yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in kasar ke yi Farfesa Mahmud Lawal da ke zaman shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na cewa. Muna farin cikin dawon shugaban kasa da kuma farin cikin samun lafiyansa da dawa gida Najeriya. To amma abin da nake so mu gane shi ne, wato mu ita kungiyar mu ta malaman jami'o'i ta Najeriya muna kallon gwamnati akan abu ne wanda yake mai ci gaba a kullum in an faro shi duk wanda ya zo zai ci gaba da abin da ya zo ta ranne ya dora a kai sai a ci gaba mun yi yarjejeniya da gwamnatin baya mun yi zaton cewa gwamnatin da ta zo yanzu za ta yi kokari ta ga ta aiwatar da wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati to amma hakan bai samu ba kuma har muka samu kanmu a cikin wannan hali da ake ciki yanzu da muka shiga wannan yajin aiki na sai baba ta gani amma abin da muke fata shine dawon shugaban kasan muna sa ran cewa watakila ko wani abu zai fito daga cikin dawan nasa saboda ɗalibai su koma bakin karatu ma mu koma bakin aiki wannan abu ne mai kyau mm. to amma a wani abu da nake so in nuna shine dawansa da rashin dawansa dai magana ɗaya muke yi shine abin da yake shine ya fi dacewa wanda kuma zai kai jami'o'in ƙasar nan ga ci gaba da kuma bunƙasa da kuma 'ya'yanmu da jikokinmu za su samu ilimi mai nagarta Farfesa Mahmud Lawal kenan shugaban shiyar Kano na kungiyar malaman jami'o'in Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Abin da ya samu Najeriya ya same mu kenan idan yau 'yan Najeriya suna cikin horin ciki babu shakka 'yan Nijar suna cikin horin ciki idan suna cikin damuwa 'yan Nijar ma na cikin damuwa akan haka muna nuna mu ma farin cikin mu muna kuma taya su murna sannan kuma muna ƙara daɗa da zama tare da su a cikin addu'o'in da suke yi na Allah ya ƙara mai sauki ya ƙara bashi lahiya kuma Allah ya ƙara tsayar da digadigan shi akan wannan manufa ta shi ta ganin cewa ya tabbatar da mulki na adalci. Me kake fata shugaba Buhari ya mai da hankali a kansa idan ya koma ofis? Muna fata ga Buhari a ƙara zagi tsaye akan wannan sha'anin tsaro saboda a duniya ana cewa zaman lahiya ya yi zaman ɗan sarki. duk abin da za a yi na duniya duk wani ci gaba da za a nema na duniya idan babu tsaro to zai zama aikin shekana yi ka zai zama na banza muna fatan wannan harka ta tsaro a ƙara duba ta saboda wa'annan mutane 'yan boko haram muna ganin ga dukkanin alamu kamar dai akwai wata makarkashiya da aka yi bayan babu buhari wanda har suke samun dama na dawowa suna cin karansu babu babbaka sannan kuma fannoni da shi da kanshi ya yi imani da cewa waɗannan fannoni su ne fannoni na ƙashin bayan tattalin arzikin kasa cewa da yaƙaccin hanci da rashawa da kuma yaƙi da duk wasu masu neman ta da zamna tsaye shi ne zai iya eh, tabbatar da tattalin arzikin kasa muna fatan wannan kuduri na shi ya ci gaba akan haka nan bisa aƙida da muka san shi da ita da kuma irin yadda muka ga duniya ta shaide shi da kuma irin yadda su da kansu 'yan najeriya suka yi imanin cewa shi ne ɗaya tilo wanda zai iya kawo ƙarshen matsalolin da Najeriya take fama da su. In kuma yi imani cewa Buhari mutum ne da yake da aƙida irin wadda waɗansu daga cikin magabatan Afirka da muka yi zama da su waɗanda aka yaƙa kamar su Kanal Kadafi waɗanda suke fata Afirka ta yi tsaye a ƙawahuwanta ƙasashe su tabbata suna tsaye a digadigansu. kuma bambanci a cikin tahiyar mota ƙasashen Afirka Buhari yana yaƙi aka haka na